إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan gari na laine don sada zumunci tsakaninmu da 'yan uwa musulmi mazauna wannan gari muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan ziyara ta mu ta zamanto sanadi na shigan na jannatul firdausi da rahmar allah to 'yan uwa yau muna nawa muna hudu ga watan takwas lissafin watannin Allah shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas cikin yardar Allah muhadarar da za mu gabatar a yau shi shine la a sahabun jannati wa sahabun nari babu yadda za a yi dan wuta ya yi daidai da dan aljanna lallai wuta kuma makwabcin shaidan ne Allah muke roƙo ya datar da mu a kullum idan muka zo wannan gari na laide muna ainihin alfahari da garin domin gari ne na musulmai tsantsa sun surutu kuma Allah ya arzuta mu da zuriya masu albarka inda muke aihuwa a cikin garin nan ba mu haifi arne ba Allah ya taimake mu musulmai muke aihuwa muna fatan Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mahaɗar mu ta zama jannatin firdausi da rahmar Allah yan uwa musulmi la a ashabun nari wa ashabul jannati babu yanda za a yi yan wuta a ce daidai suke da dan aljanna ba zai taba haduwa ba sahabun jannati humul fa'iduna domin yan aljanna suke rabauta ranar gobe kiyama duk mutumin da bai samu aljanna ba to bai da rabo duk rabon da ka samu a duniya ko shugaban ƙasa ka zama ko ka zama shugaban majalisar ɗinkin duniya in dai matuƙar ƙarshen ka wuce a lahira to baka samu rabo ba amma a duniya biyan da ka rayu ko da a dunkule ka rayu kana mirgine mirgine saboda tsabar rashin sai aka yi dace ka tafi jifa ranar gobe kiyama ka zama ɗan aljanna to kai ne ka rabauta Allah ka raba wato Allah ka raba mu da taɓewa duniya da lafiya kuma taɓewan wannan ba ta da wahala yan uwa shaidan baya zuwa inda yan iska suke gidan giya ya fi rabar hanyoyin da ake bi a je masallaci ya fi rabar hanyoyin da ake bi a je makaranta ya fi ainihin bin yaran da suke ƙoƙari suna wa iyaye ya fi rabar wanda yake ƙoƙari yana neman halal a kasuwancinsa don ya samu ya batar da su amma wanda suke gidan giya wannan dama na sani mm. dan iska wanda ya iyayensa dama na sani kangararren ɗan kasuwa mai haɗa halal da haram wannan dama na sani wanda duk kaga yana gaba da makwabta baya zaman lafiya da makwabtansa wannan dama na shaidan shaidan ya fi zuwa inda ake zaman lafiya shaidan ya fi so ya ga ya ɓata inda ya gyaru gurin da ya gyaru kam nasa ne ya riga ya samu wannan baya zuwa gurin eh gurin da ya ɓaci afuwa duk inda ya ɓaci to shi shaidan ya kyale nan kawai nan ya samu kamar kai ne idan ka je gona in ka gama nome kai gobe in ka dawo sama za ka dora to shi ya gama noma nan yanzu in ya zo sai ya dora gaba haka shaidan yake Allah Ubangiji ka shiga tsakaninmu da shaidan. iman ya ‘yan uwa da Allah ya arzuta mu da imani. waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tunani ya waɗanda Allah ya ba mu kaifin hankali mu sani fa da duniya ne ake samun lahira kuma da duniya ake asarar lahira kada mu sai da lahiranmu da abun duniyan da bai kai komi ba da yawa wanda Allah zai ɗora shi kan hanyar zuwa aljanna sai ya musanya ta da hanyar zuwa wuta dokar mu sai da mu da duniya duk mutumin da Allah ya taimake ka kai musulmi ne kuma kana da basira har ka samu kana zuwa kana karatu to kada ka sarrafa karatunka ta hanyar da za ka kai ka wuta ka yi ƙoƙari ka ga ka yi amfani da karatun da ka karanta don ka je aljanna dukiya Allah ya hore maka kada ka yi amfani da dukiyar ta zuga ka ka rasa aljanna ka yi amfani da dukiyarka don ka ga ka samu gidan aljanna Allah ya taimake ka matashi ne kana tare da iyayenka to ka yi ƙoƙari kada dalilin zama da iyayenka ya kai ka wuta. ka tabbatar da kuna zaman lafiya da iyayenka Allah ya taimake ka kana da 'ya'ya ka tabbatar da kayi tarbiyyansu kada dalilin 'ya'yanka ka je wuta Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal arko wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalha innahu kana zaluman jahula Allah subhanahu wa ta'ala da ya dunkule umarni da hani da wajibi da wanda ke sunna da ayyukan da suke idan mutum ya yi su ya zalunci shi da wanda in ya yi ya taimaka wa kanshi sai ya tattara su sai ya ce sama zaki iya idan kika kiyaye a yi miki hisabi mai kyau idan kika saba a azabtar da ke ta duba ta duba ta ce wannan amanan ba zan iya ba sai aka nuna wa ƙasa ƙasa ga shi fa farillai ne ga sunan za ki iya ƙasa ta duba aka ta ce yaya yake ce in kika bi umarni kika kiyaye kika riƙe amana za a yi miki sakamako mai kyau za a zartar da shi ta ce to ba zan iya ba a yi mini afuwa duwatsu tsufa za ku iya suka ce a yi mana afuwa ba za mu iya ba sai aka ce to dan adam yaya sai ce eh fahamar halittar sa sai mutum ce shi zai iya kat innahu hukana baluman? lalle mutum ne yawan zaluntar kansa ne jahulan kuma ya jahilci abin da kaje ya zo duk mutumin da ya san ya ɗauko wannan amanar ya sani fa akwai ranar da Allah zai tambaye shi ta kanka kake kaji ka gani za ka yi sallah biyar a kullum kaji ka gani za ka yi azumin ramadan kaji ka gani Allah ya hore maka za ka yi zakka za ka yi haji. za ka iya kyautata wa iyayenka za ka zauna da makwabtanka lafiya za ka yi kasuwanci kamar yadda shari'a ta tsara za ka yi zaman aure da iyalanka kamar yadda shari'a ta tsara tarbiyyantar da 'ya'yanka kamar yadda shari'a ta tsara duka wannan fa kai ne da kanka ka ɗauka wa kanka kace za ka iya waɗannan kuma gaba ɗaya ka sani Allah zai tambaye ka yanzu cikin irin wa'annan abubuwa gaba ɗaya na umarni da hani da suke gabanmu don Allah idan da muna kulawa da su idan da muna kulawa da su ranar tashin alkiyama sai a warga wargaza komi a tarwatsa komi mu kuma a kai mu gidan aljanna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai rugurguza duwatsu ya nannarka su ya murza su ya maida su kura saboda su sun ce ba za su ji bi umarni ba ba ruwansu da hani a ba su kawai a sandare sai aka ce to ba ku da wani sakamako da za a yi muku za a shafe ku ne sama za a rikita ta a tarwaka ta a fasa ƙasa za a naɗe ta a tarwaka ta a fasa wata ƙasar za a zo a aji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau matubaddalu al'ardu ghaira al'ardi was samawa ranar da za a canja wata ƙasar da ba wannan ba a sake samar da ba wannan ba duka Allah zai canja su sa wannan ƙasar da muka zauna ba ne. inuwar da za a yi mana a sama a lokacin babu wannan sama domin Allah ya gaya mana yadda zai yi da sama أعوذ بالله الرجيم الله أكبر يوم نطوي السماء كطي السجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar da zaka ga sama ga ta nan an naɗe ta kamar yadda ake naɗe takarda yadda zaka naɗe takarda haka Allah zai naɗe ta gaba ɗaya sama an naɗe ta ƙasa kuma an tarwatsa ta kai da kanka ka san akwai abin da za a yi kuma ba abin da aka sa gaba fa sai hisabi ga ɗan adam kawai da aljani duk saura waɗanda ka sani halitta babu wanda aka sa a gaba ake jiran me za a yi masa sai mutum da aljan dabbobi da ƙwari hisabin da za a yi musu in sun gama sai a ce to imma ila jannati wa imma ila nar ko dai ya tafi gidan aljanna ko kuma ya tafi gidan wuta cikin ɗayan biyu ba ma 'yan adam a kullum wani gida muke zaɓa wa kanmu daga safe zuwa dare a kullum wani gida muke zaɓa wa kanmu daga magariba zuwa sallar asubahi ya kamata a matsayinmu na wanda muke jiran lokaci a yi mana hisabi kuma a kai mu ɗayan gidajen nan guda biyu ya kamata kuma Allah ya ba mu zaɓi ya ce mu zaɓa ya ce mu zaɓa Allah ya shiryar da mu duka gidajen biyu Allah ya ce wa hadainahum najidaini mun shiryar da mutane hanyoyi guda biyu sai mutum ya zaɓa wa kansa wace hanya ka zaɓa wa kanka ya kai ɗan adam fannasu yau malkiyamati kismun mutane ranar tashin alkiyama raba su biyu yi kis jannati wa kismun idan na ɗaya yankin gida a kai su ɗaya yankin kuma gidan wuta za a kai su fahuma da rani malin nati ghairuhuma kuma dama su ne kawai gidajen guda biyu mutane ba su da wani gida in ba wa'annan biyun ba a ranar ba ka da wani gida in ba wannan din ba in ma ka samu aljanna in ma ka samu gidan wuta tun da gidan nan guda biyu ne fanzur ya aki maza istarta maza istarta nafsi gida ka zaba wa kanka wani gida ka zaba wa kanka daga yau in ma da ba ka tunanin haka ya kamata ka tuna in gari ya waye ka tuna yau kuma wane gida nawa aiki wane gida zan wa aiki ko kuma in ka zo kwanciya sai ka tuna wani gida nawa aiki yau a yinin yau gidan aljanna nawa aiki ko gidan wuta sallar asubahi da kai kayi ta kamar yadda manzon Allah ya karantar dai kan ko don ba a karɓarta sai ta dace da sallar da manzon Allah ya karantar shin azhar ɗinka kayi ta daidai ko tun daga kan alwa tsarkinka da alwala da tahowarka zuwa masallaci da shigarka masallacin da kabbarar haramarka ya dace da ikilasin da kai a sallar ya dace da karantarwar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya saba la'asar ɗinka ma haka ne magaribarka haka ne isha'inka haka yana da kyau ka samu ka yi kwankwanto ka gane domin me domin da wannan ne ake samun sakamakon gidan aljanna ko kuma ka saba ka yi yadda ka ga dama a yininka na yau wa ka zalinta wa ka zalinta kar ka damu da wanda ya zalince ka tuna wanda ka zalinta kai kar ka ce kai ba wanda ya sai cuce ka mm, ya kamata ka ce in allah yadda ba zan cuci kowa ba ya a cuce ka ya fi akan a ce kai kai cuta kar ka yadda ka cuci wani kar ka zalunci wani balle ka zalunci Allah zaluntar Allah ya fi kowane irin abu domin zaluntar Allah shi ne shirka inna shirka la zulmun azimu domin shirka ita ce zaluncin da fi kowane zalunci girma haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka ba wani Allah haƙƙin Allah ka ba wani Allah Allah za a wasu juda ka yi wa wani Allah za a roƙa ka roƙi wani Allah ake wa yanka ka yanka wa aljani da Allah ake dogaro ka dogara da wani da Allah ake neman tsari ka nema da wani da Allah ake neman agaji ka nema da wani da Allah ake neman taimako isti'ana ka nema da wani waɗannan kalmomi dukkansu suna cikin nau'in ibada al-isti'aza wal istighasa wal isti'ana dukkansu abubuwa ne da ake yi neman su gun Allah wa hakaza tawakkul haka kuma dogaro ka tabbatar abun dogaronka Allah abun neman taimakonka Allah abun neman tsarinka Allah abun neman agajinka Allah abun roƙonka lokacin addu'a Allah e to alhamdulillah wannan gefen zalunci ne da ya shafi shirka wanda Allah ya yi alkawarin bai gafarta wa mutumin da ya mutu ba a kan wannan ƙa'ida ba in ya sa shi wuta shi ba zai fita ba amma idan da za ka je wa Allah da zunubban da suka taɓa duniya tun daga ƙasa har sama sun cika duniya sai aka bincika gaba ɗaya aka tona aka duba aka duba ba shirka dukka bairai ne da saga'irai amma kuma tun daga ƙasa har sun kusan taɓo sama Allah ya ce in dai har na ga ba shirka to wata ran zan gafarta maka in kai ka aljanna ba ka dawwama a amma idan da ibadar ka ce daga ƙasa har sama nauyin ibadarka ne amma akwai digon shirka ciki ko binciken ma ba zan yi balle in baka sakamako wuta kawai kuma in ka shiga darul kulli zan kai ka kuma in na rufe ba za ka bude ka ba har abada shirka digo ɗaya na kai mutum ya dawwamar a wuta tauhidi kuma duk yanda mutum ya kai ga sabon Allah in yana da tauhidi to wannan zai je aljanna ko bajima ko badal irin ayyukan da ake faɗa in Allah in kai ƙarya za a maka sakamakonka za ka je wuta kaza in ka yi zina wuta kaza in ka sha giya wuta kaza in ka yi gusu wuta kaza in ka yi kaza wuta kaza duka nan Allah zai iya kai ka wutar ya kona daidai lokacin da ya ga ya dace a ce yanzu kam ya kona ka gwargwadon laifinka tunda ba shirka ba ne sai kuma a fito da kai ko ta hanyar ceton mala'iku ko ceton salihan bayi ko ceton annabawa ko ceton muminai ko kuma yarda daga ubangiji sai a hutar da kai sai kuma a wanke ka kai ka gidan aljanna tun da ba kai shirka ba ba za ka dawwama wuta ba shirkan nan shi yasa aka dage ake hana mutane yin shirka saboda an san shirka kafurci ne na har abada in an shiga wuta ba a amma idan mutum ya Allah ya taimake ka ka tsira daga shirka da yawa sai ka ga malamai sun zauna suna koya wa mutane shirka suna karantar da mutane shirka suna cewa ba ka tsari dan wuta ba ka kaza dan wuta ina mai kaza dan wuta sai an jima kuma sai sai da muku layu ya sai da muku kaza ya muku kaza ya kai ku zaure ya matse in ya koma masauki in ka zo ka ce wallahi akwai wani dan iska ya matsa min yace me kake so amar ya bar garin ko ya haukace ko a binne shi da safe inna lillahi me kake so gobe da nisa ke kuma shine yazo ya kwana yana ce maka baka gari kai dan wuta ne baka za kai dan wuta ne baka za kai dan wuta ne kuma shi shirki ne ita ce take kai mutum wuta kuma ba za ta fito da shi ta kai shi kenan har abada zalunci na dan adam bayan shirka kuma ya fi sabon Allah yanzu wani zai zauna bai da aiki sai gulma sai yi da mutane sai cutar jama'a sai yaudara sai coge sai kowan layin ba abin da yake yi sai da fara amma idan ya ga wani ya wuce a buge ita dan iska to wallahi laifin bugagge bai kai laifinka ba laifinka fa ya yi daidai da mai yanka naman dan adam da rai Allah ya ce an yi أيحب a الله أخيه Allah ya ce ai hibbu ahadukum yanzu ɗayanku yana so an yi akula lahama a kihi ya kama naman ɗan uwansa ya yanka ya gasa ya ci mai yitan in ya mutu dan uwanka ne ya mutu ya kace ka amma ko da kyan jikinsa ai abun ne wannan duka sai ka nemi gurin da yafi dan laushi laushi sai ka yanka ka gasa ka ci zaka iya Allah ya so ba mu so wallahi zaka iya ko fakari tumuhu eh. kun kyamace haka eh. to fa kaifa ta'kuluna lahmahu wa huwa hayyun me yasa kuke cin naman sa da rai ya mutu ba za ka iya ci ba amma yana da rai ka cinye shi mutune ka mutune ka mutumin ka eh. kuna zunɗensa ya wuce kuna yafacensa Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumaza azaba bone ya tabbata ga masu zunɗe masu yaface wannan ba karamin aiki ba ne wallahi ka ce ba za ka iya gasawa ka ci ba yana dare kuma kana ciskarsa kana ci eh? yanzu ba majalisa ba ta daɗi sai da gulma sai zage-zage ba za ka daɗe a makaranta ba in ka je allah allah ka ce a yi ka ce alhamdulillah ya ka rufe ce wannan ne ya ci mun kudi to rannan akwai kudi eh akwai mai ɗaukan beli a rannan akwai uba a can da zai taimake ka akwai uwa a can akwai ɗa akwai lauya babu يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تموى بقلب سليم Rana ke da kuɗi ba sa aiki a can, can bara ba filin da ake aiki da kuɗi ba ne, nan ranar aiki ne kawai ba kuɗi a can, kuma ɗa bai da amfani a can, la yanfa'u malun wala banun ƴaƴa da dukiya da kake tinƙaho da su a duniya yo ya je mana bifiyon ai ɗana ne ya je mana ni da nake da jika lauya ya je mana gwamnan ma ai mu ne ya je mana ciyaman ɗin ai namu ne ya je mana to a can babu wannan ba alhorma illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya ku kubutacca matukar zuciyarka ba ta kubuta daga shirka ba ba ta kubuta daga zalintar bayin Allah ba a rannan ba za ka tsira ba sai ce to ka biya shi Kuɗinsa ka biya shi rannan kuma ba kudi akawun ɗin ka rufe na duniya kawai kai ta turawa ba ka tura akawun ɗinka na lahira ba ko kobo kuma ka ci kuɗinsa a duniya to da me zan biya ba ga sallolinka da muka auna ba sai a dau azhar a bashi sai bai biya ba sai a dauko la'asar sai a dauko magariba sai a dauko isha'i sai a biya shi wannan ma ya zo wannan ma ya zo wannan ma ya zo ka yi gulma ta ka zage ni shatafta haza wa akalta maza mala haza wa zarafta haza wa sahakta dama haza ka ci kudin wannan ka mari wancan ka dunguri wancan ka gwabji wannan ka harari wannan zalunce shi shi zai wuce ka hana shi sai ka wuce kai tun da kana da karfi duka ka yi wannan a duniya haka za a ta ɗiban ibadar ka ana biyan mutane a yi ta ɗiba ana biyan su a yi ta ɗiba ana biyan su a yi ta ɗiba ana biyan su har cin iyaka da kake yi eh, wani kafin shekara goma ya ci kunya goma na ɗan uwansa abokin gonarsa kullum shekara ɗaya ya ƙara kunya ɗaya duk shekara sai ya ƙara kunya la'ana Allahu man ghayyara manaral ardi mm. kuma Allah ya tsine a mai canja iyaka la'ananne ne heki za ku siya da mutum ya zo kafa bikof sai ya ɗebi ta ku kuku a cikin naka sai ya sa bikof. Ko a kasuwa wani. Sola an Allahu man gayyara manarar ardi rannan za a ɓaɓɓako iya inda ka ci na wani mutum da shi za ka yi dako kana ɗauke da shi ana hisabi min sab <coughs> ardi tun daga ƙasan ƙasan bakwai. haka za a ɓaɓɓako iya filin da ka mallaka na wani da shi za ka zo filin tashin alkiyama kana dakonsa kafin a yi hisabi kun san kuma daɗewar da ake kafin a yi hisabi kuma ka san gida biyu ne in ma ilan nari wa in ma ilal janna mutumin da ka gan shi yana dakon ƙasa kam kaga aiki ya lalace wani kuma akuya zai zo da ita ta sata tana kuka ɓe, ɓe, ɓe, ana hisabi wani da saniya wani da raƙumi wani kuma da nauyin narkakkar dalma kudin da ya sata an maida su narkakkar dalma tana tsiyayo masa a narke yana ta jin zafi kuma da haka zai yi dakwanta ana hisabi duk abun da ka sata na wani ka mallaka na wani ba mallakar ka ba ko jauro kake ko mai gari kake ko sarkin gari kake ko ciyaman kake ko mai unguwa ko kowane iri ne kai har shugaban kasa in ya zalunci mutum sai ya zo da abin da ya zalunta yana dauke da shi don nan ba mukami ba mulki kowa daidai da kowa yake rana ce da take mai da mutane daidai sai wanda kawai ya girmama kansa a duniya inna akramakum indallahi atqakum mai girma kawai mai takawa rannan ne za ka yi mamaki kaga wa'yansu da suke tinkaho a duniya ga sunan sun zama banza a banza duniya mai karewa ku zo ku maida ta kamar wani abu madawwami ku lalata abun da zai dawwama ba kwa kula shi ayi darin iktarta li nafsika ya ibnu adam wane gida ka zaba wa kanka kai dan adam fal jannatu gidan aljanna ne kaza ba allazi a'addahu Allahu lil mu'minina wanda Allah ya tana daron masu imani to kai mai imanin ne imanin ya tabbata ya cika Ba san dai imani yana da arkan wajibinka ne kafin ka ce ni mai abu ne ka san menene ko yanzu za ka rika cewa matata matata kuma baka san inda take ba za ka rika cewa gidana gidana baka saya ba baka san inda yake ba za ka rika cewa garinmu garinmu kuma baka san inda kake ba to lalle ne imanin ka san shi kuma ka tabbatar imanin kai eh, imanin kansa ya kamata mutum ya karanta shi ba wai haka kawai idan mutum muka zo in muka yi sallah an gama ba ka san yanzu mutum ya ce kawai shi musulmi ne ya tashi ga babansa musulmi kakansa musulmi in asuba ta yi kawai a zo a yi sallah da shi azhar a yi sallah da shi lasar a yi sallah da shi magariba a yi sallah da shi wai karatu ba wajibi ba ya za a yi ibada ta yi kyau ba a san abin da za a yi ba ya za ka ka gane Allah baka nemi saninsa ba ya za a yi ka gane manzon da aka aiko ma baka san shi ba ya za a yi ka gane mala'ikun da suke biye da kai kullum suna rubutu baka karanta ba ai ba wai yawan sallah shine ibada kawai ba laysal bir ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وإن وسوني وإن يجير وإن تشين يجير قصي إيماني سبا كما Allah yanzu imanin mu haka yake ka ba za mu fassara wannan ba don za mu bar mu amma Allah dai yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba wai haka kawai don ka kalli gabar kayi sallah ba a matsayin ka na wanda yake yamma da kaba wal mashariqi wal magharibi ko kuma a matsayin ka na wanda yake gabar da kaba kawai ka kalli yamma kai sallah ba wai shine imani ba sai lissafo su walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina ko har zuwa karshe can yace waɗannan fa su ne allazina sadaku waɗanda suka suka yi gaskiya a imani yanzu waɗannan abubuwa da aka jero sai sun tabbata ba tukunna mutum ya zama mai imani sai sun tabbata kafin mutum ya zama mai imani wallahi ba gaskiya ba ne a yaudari mutum a ce ya zauna ba karatu ma zai je aljanna haka kawai yanzu ku duba yadda muka damu duniya ka yarda sai ka tashi ka nema kafin ka samu in gari ya waye daga mai tafiya sharar gona sai mai gyaran lambu sai mai buɗe shago sai mai tafiya icce sai mai tafiya kiwo sai mai tafiya sai mai tafiya yanzu duk aka ce maka zauna kawai za ka yi kuɗi sai ka yarda ya zan yi eh? duniya ma sai da ka dage ka ba zama ka samu a duniya fa ma'aikacin gwamnatin duniya fa sai mai ilimi mm. sannan ma'aikatan Allah kuma ba ilimi eh? fanima ajarul amilina kana tsammanin jahilai madalla da ni'imar da aka bai wa ma'aikatan Allah ma'aikatan Allah jahilai ne haka kawai baka san Allah ba yau za ka iya gane shi har ka bauta masa daidai a karbakan lamu to Allah ya kare mu don haka menene ka zaba wa kanka gidan lahira wannan wanda za a ce maka gidan aljanna ko kuma gidan wuta da aka tanada don kafirai gidan wuta dai na kafirai ne to ya aka yi kuma kana matsayinka na musulmi a same ka gidan su fir'auna ba ji kunya ba eh mutum kana musulmi ka tsinci kanka cikin gidan wuta tare da su abu jihar to wallahi mu yi wa kanmu kiramu ilai gidan wuta na kafirai ne musulmi gidansu gidan aljanna ne la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba sa yin daidai gidan aljanna da gidan wuta hatta amu alil jannati abincin gidan aljanna ma bai yi daidai da abincin gidan wuta ba duniya sai ka ci abu iri ɗaya da kafiri amma a lahira ba inda za a abincin ku ya zama iri ɗaya da kafiri wallahi munafuki ba za ka ci irin abin da mumini ya ci ba kafiri ba za ka ci irin abin da musulmi ya ci ba amma a duniya sai ka ci kaza har ne ya ci kaza ko kuma ka ci gwaza har ne ya ci kaza ko babu ka ci rogo har na ya ci doya ko ba haka bane Allah ya hadda bai to amma a lahira fa a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga irin abincinsu wa fakihatin mimma ya takayyaru wa fakihatin mimma ya takayyaru wa lahmi tayrin wa lahmi tayrin mimma yashtahun wannan fa bambanci ne na 'yan aljanna da 'yan wuta 'yan aljanna suna da ababen marmari yanzu a duniya idan mutum ya rika akwai abubuwa da yake sha'awa ababen gina jiki na more rayuwa kayan marmari kayan tsotse-tsotse ko wanda za a zo da 'yan fararen wuka da 'yan shokula ana tsatsaga masa ana dan aje masa sai an gama gyarawa ya cakare to wancan ba haka yake ba kusa da bakinka yake kawai lokacin da ka shi da kansa zai zo ya shiga sai ka ji kawai daɗin yana shiga wa faki hatin min ma ya takayyaru akwai kayan marmari irin wanda kai ka zaɓa wa kanka min ma ya takayyaru irin wanda yan aljanna suka zaɓa suke so shi za a ba su wataƙila sai ka gama zaɓen lemo a yanzu an zo ka je gida sai ka gama gyara zama ka tuɗe riga ka zauna an yanka sai ka ji tsami ne ko ba ka bane sai ka ga katuwa abarba ta ma sai ka zo gida matarka ta sha wuya ta zaga ta gyara ta wanke ta yi da yanyanka a aje sai ka sa a baki sai ka ji mai tsami ce wallahi wannan ba mai daɗin ba ne eh to ba haka bane ba duk wanda ka gani ya zo kusa da bakinka har zaka ci shi mai daɗi Allah ne ya ce ya zo shi ya fi daɗi je wajen bawa na ya yarda da ni a yayi abin da nake so ka je kamar yadda yake so su kansu umarnin Allah suke bi kayan marmari nama kuma na tsuntsaye ga sunan yan cila masu laushi wanda ba za ka yi karo da kashi kana guiguya kana gyara kana hmm, wala mai tsairin ga naman tsuntsaye mimma yashtahuna irin wanda yan aljanna suke sha'awa irin kalan da kake sha'awa irin shi kawai zai zo sai ka ci watakila za ka yi mamaki an ce wannan na duniya sai ka sa cokali ka ɗauko ko ka sa hannu ka ɗauko a'a in ma 'yan itacen ne su za su zo kusa da kai kuma ba za ka tuna wani abun da kake so ka tuna wai ta ina ne don Allah ku je lambu ka za ku ciro mana kana magana kawai shi zai taho yanzu kuma zai zo gyararrensa ba wai tsohon tsinka ba a gabanka zai zo ya tsinko ka ci don haka Allah ya ce kudufuha kudufuha daniya sai ce kudu kudu washrabu hani'an بما أسلفتم في الأيام خالية الله يتي وقوفها دانية ababen tsinkan kusa yake kusa da bakinka yake kawai ba sai an sha wahala ana nemo inda yake ba Allah zai ce to ku ci irin abun da duk kuke so a gidan aljanna washrabu ku sha irin nau'in jus ɗin da kuka gaya muku duka gashi nan kawai ku duba duniya yanzu ba za ka iya lissafa irin jus ɗin da ake da shi